Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan VOA voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa mai 'yan kasuwan kudu maso gabashin Najeriya ke cewa ne kan umarnin hana fita a ranakun Litinin daga 'yan awaran IPOP. Muna da rahoto mai martaba a sarkin Kano Aminu Ado ya sauka a birnin Yamai a wata ziyarar sada zumunci. PDP ta zaɓi Tanko Beji a matsayin shugaban jam'iyyar a jihar Neja. Yau Litinin muna ɗauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu El Kaya kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a yi tarukan ƙasa da ƙasa biyu bi da bi a kata a wannan makon don matsawa ɓangarorin Afghanistan da ke faɗa su koma kan teburin shawarwarin samar da zaman lafiya don cimma yarjejeniya kafin rikicin na Afghanistan ya gagari kundila. Ƙoƙarin ta hanyar diflomasiyya na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan Taliban ke ci gaba da kai farmaki duk da cewa Amurka na ci gaba da taimakawa dakarun gwamnatin Afghanistan da hare-hare ta sama. Haka kuma lamarin na zuwa ne bayan gargadin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon da ya gabata na cewa yakin Afghanistan ya shiga wani sabon babi mai munin gaske. Wakilin murya Amurka na musamman a Afghanistan, Zalmai Khalidzai, da takwarorin aikinsa na Rasha da China da Pakistan za su gana a Doha babban birnin Qatar ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Manyan jami'an kiwon lafiya a Amurka sun fidda sabon gargadi game da karuwar yaduwar nau'in coronavirus na Delta a fadin kasar yayin da ake samun karuwar kiraye-kirayen a tilasta yin rigakafin cutar. Wani mummunan abu na faruwa. Ya zama dole mu yarda da hakan abinda Dr. Anthony Fauci, babban mai ba shugaba Joe Biden shawara a fannin lafiya ya faɗawa gidan talabijin ɗin NBC kenan. Fauci kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya ce baya sa ran za a sanya dokar yin rigakafin cutar ta dole a fadin kasar. Amma ya ce da zarar hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ba da cikakken izinin yin amfani da rigakafin coronavirus ta yiwu nan da makonni masu zuwa. Yana matukar goyon bayan jami'o'i da wuraren kasuwanci da kuma kamfanoni a kasar su tilasta yin rigakafin. Gobarar dajin da ta fara a 'yan kwanaki da suka wuce tare tattaka tsibiri na biyu mafi girma a Girka a jiya Lahadi abinda ya sa aka ƙara kwashe mutane daga yankin. Dabban masu yawon bude ido da mazauna yankin sun tsere daga tsibirin Evia mai dazuzzuka tun bayan da gobarar ta fara ranar uku ga watan Agusta. Gidaje da gine-gine da yawa sun lalace. An fadda gargaɗin kwashe mutane a ƙauyuka huɗu a tsibirin a jiya Lahadi. ciki har da ƙauyen Pefki da ke bakin teku, inda ɗaruruwan mutane suka tsere ta ƙananan jiragen ruwa kafin gobarar ta kai ga wurin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan mutane cikinsu har da 'yan Belarus da yawa da ke gudun hijira a Poland suka yi tattaki jiya Lahadi a Warsaw don yin zanga-zanga a kan danniyar siyasa da ake yi a makwabciyar ƙasar Belarus gangamin da aka yi ranar jajibirin cika shekara daya da yan zaben shugaban belarus da suke gani an yi magudi da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun ɗauki tutar 'yan adawa mai launin ja da fari da aka haramta a belarus suna faɗin allah ya ja zamanin belarus Zanga-zangar ta mai da hankali ne a kan zaben shugaban kasa na ranar tara ga watan Agusta a shekarar 2020 da aka yi a Belarus, inda shugaba Alexander Lukashenko ya samu wa'adi na shida a zaben, wanda 'yan adawa da kasashen yammaci da yawa suke gani an tafka magudi. Yakina an sauya sakamakon zaben ya haddasa gagarumar zanga-zanga a Belarus da ta kai ga karin danniya daga gwamnatin Lukashenko akan masu zanga-zanga. 'yan adawa da kafafen yada labarai masu zaman kansu mutane fiye da dubu talatin da biyar aka kama kuma an yi wa dubban wasu dukan tsiya tare da kulle su a jiya lahadi dakarun mozambique da ke samun goyon bayan dakarun rwanda suka ce sun fatattaki mayakan jihadi da suka mamaye muhimmin garin masu da praya da ke yankin arewacin kasar mai arzikin iskar gas ma'aikatar tsaron mozambique ta tabbatar da wani saƙon twitter da sojojin rwanda suka rubuta a baya mai cewa dakaran haɗin gwiwar sun kwace ikon garin da safiyar jiya lahadi yanzu suke da iko da gine-ginen gwamnati tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma wasu mahimman wurare abinda mai magana da yawon ma'aikatar kanal omar saranga ya faɗawa manema labarai kenan a wani taro da aka yi a maputo babban birnin mozambique saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. 'Yan awaran IPOP masu neman raba Najeriya don kafa kasar biyafara a kudu maso gabashin Najeriya sun fitar da sanarwar umartar mutane kan kasu fita a ranakun Litinin. Wannan ya kawo martani daga musamman 'yan kasuwa da lamarin zai shafi ayyukansu ga Alphonsus Okoro Igwe. Yayin da ana jira a ga tasirin umarnin hana fita a kowace ranar Litinin da kungiyar neman kafa kasar Biafra ta IPOB ta bada. shugabannin wasu kasuwannin 'yan arewa a kudu maso gabashin Najeriya sun yi sharhi kan batun da cewar. So, doka abu da manufin dokan gwamnati da law na NBC da na federal government. In ba federal government ne ko state government take mu rufe kasuwa sai mu rufe. Amma ba gwamnati bane take mu rufe kasuwa kai za mu yi mu rufe kasuwar mu. Gobe kenan za ku ci kasuwa. A to ya za mu ci kasuwa ba gwamnati ba ce mu rufe ba. In ji Alhaji Danladi Abubakar, ciyaman na kungiyar kasuwar New Artisan da ke Enugu. Na farko dai sunana Alhaji Bello Mai Gari. Ni ne ciyaman din garken Amansi a Okka jihar Anambra. Lalle mun ji wannan ana ta announcement din a cikin gari akan cewa gobe ba kasuwa amma bisa duka alamu na sake na samu sako daga shugabanmu na yan kasuwa na anambra state akan cewa ya ba da umarni kowane chairman din kasuwa ya je bude kasuwansa a gudanar da ayyukanmu kamar yadda muka saba kenan kana nufin kasuwar garke za ta kasance a bude gobe Eh, lalle alal hakika kasuwa gobe tana nan a bude kamar yadda aka bada umurni. To sai dai Alhaji Muhammadu Sani Jas, sakataren kungiyar kasuwar albasa da ke Aba a jihar Abia yana cewa. A gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi saboda irin wala'an almara a ce ba a wata biyu wata uku sai irin wannan abu ya gudana. To yana janyo mana asarori da dama. Wallahi na kulle kasuwoyin nan haka. To ba ma jin daɗin abin da ke faruwa ɗin nan. kasuwar taku za ta kasance a kulle kenan. haka ka ce mana an ce duk kasuwoyi za su kasance a kulle gobe to in aka kuce an kulle kasuwa ko da na ne ɗaya ne da yake mu kayan gwari ne asara na shiga ciki wallahi sosai to ba ma jin daɗin haka. A ranar talatin ga watan Yulin da ya wuce ne kungiyar fafutukar kafa ƙasar Biafra ta IPOB ta ayyana kowace ranar Litinin a matsayin ranar zaman gida, wato kama daga yau. har sai an sako madugun nata zinnam da Kano daga duk inda mahukuntan Najeriya suka tsare shi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. Mai martaba a sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayaro ya sauka a babban birnin Nijar ya mai don ziyara ta musamman don sada zumunci. A lokacin ziyarar sarkin ya ziyarci jami'ar da kungiyar kasashen musulmi wato OIC ta kafa. Wakilinmu a Yamai ya aiko mana da jawabin sarkin. Mun gode wa shugaban kasar Nijar da ya bamu takardar ziyara domin zumunci da kauna da take tsakanin kasashen guda biyu. mun yi farin ciki domin zuwan mu wannan jami'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba za mu manta ba muna addu'ar waɗanda suka ba da gudunmawa a kafa wannan jami'a allah ya saka musu da alkawarin da ya zai bawa masu irin wannan aiki na alhairi kuma allah ya saka mu a cikin ladan ɗaya abin da ya kawo mu shine domin mu ziyarci jami'ar mu ga yadda take kuma kamar yadda aka sani tsakaninmu da wannan ƙasa jamhuriya ta nijar akwai alaƙa mai kyau kuma muna ganin akwai gudunmawa da za mu iya bayarwa domin ci gaban wannan jami'a domin ci gaban wannan jami'a ci mu ne baki daya saboda kamar zo mu gani kuma mun yi farin ciki da ganin yadda wajen yake kuma za mu tafi da tunani ko kuma da alkawarin cewa za mu tuttubi duk wanda ya dace da zai iya kawo gudunmawa domin ci gaban wannan jami'a domin waɗanda za su biyo baya su samu nasara musamman akan abubuwan da ake koyarwa na wannan jami'a wanda ba kawai mutanen nijar ba ne mutane ne daga kasashe daban-daban da najeriya da mali da mauritania dukkaninsu sun hada a wannan jami'a saboda haka duk hanyoyin da za mu bi mu ga mun tuntuɓi waɗanda suka dace kuma waɗanda muka san suna da kishin addini da kuma kishin al'ummarmu za mu yi magana da su don mu ga hanyoyin da za mu bi mu ci gaba da wannan taimako kamar yadda wasu daga cikin mutane na baya suka taimaka da fatan allah ya ba mu nasara kuma kamar yadda nake faɗa ayyuka irin wannan sai an samu shuwagabanni na gari waɗanda za su mai da hankalinsu domin a sami irin wannan kuma abin da iya muka maka gani da shi za mu koma mu tattara al'umma wanda muke ganin suna da kishin irin ayyuka irin wannan mu tattauna mu ga irin gudunmawar da su bayar. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado a jawabinsa a yamai tukar da a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja jam'iyyar pdp a neja ta samu sabon shugaba bayan tsawon lokaci da ake samun takaddama akan shugabancin jam'iyyar a jihar shugaban zaben mataimakin gwamnan benue benson obuno ya ayyana barista tanko beji a matsayin wanda ya lashe zaben mustapha nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto. Jam'iyyar PDP a Najeriya ta bayyana barista Tanko Beji a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar a jihar Naija da ke tsakiyar Najeriya da yake bayyana sakamakon zaben bayan da masu zaben suka kammala kada ƙuri'arsu Amina. shugaban kula da harkokin zaben kuma mataimakin gwamnan jihar benue injiniya benson abuno ya ci barista a tanko bejin ya samu gagarumar rinjaye da ƙuri'u 2,092 yayin da abokin karawarsa injiniya muktar ahmed mai samun goyon bayan tsohon gwamnan jihar niger babangida aliyu ya samu ƙuri'u biyu kacal To amma magoya bayan injiniya mukhtar ɗin sun yi watsi da sakamakon zaben. Honorable Yahya Ability na ɗaya daga cikin waɗanda suka lashe zaben wanda ya zama sabon mataimakin barista Tankwa Bejin mai kula da yankin arewacin jihar Niger. Ya ce su kam sun gamsu da yadda zaben ya gudana. eh to alhamdulillah mu mun gamsu dalili shine daga cikin koken da muka yi ma'uwar jam'iyya shine a tabbata an kawo waɗanda za su gudanar da wannan zaɓe mutane masu tsoron Allah hmm. abin da ya sa muka gamsu da wannan zaɓe uwar jam'iyya da ta tashi cika alkawari sai ta je ta ɗauko mana muƙaddashin gwamnan jihar Benue wanda yake shi ya taso tun daga Benue da da wanda ya zama mai sakatare shine shugaban jam'iyyar PDP a birnin tarayya Abuja hmm. da sauran muhimmantattun jama'a su biyat suka zo suka kuma gudanar da wannan zaɓe abin da ya ƙara gamsar da mu da wanda yake hatta masu jeho kura suka gamsu mm. Allah da ikon shi ana sauke ruwan sama a jiya tun da safe ake ruwa kuma wa'annan da ke da haki jeho wannan kura wanda ake kira delegates suna cikin layi a cikin ruwan saman nan suka ci gaba da kada su To amma Alhaji Sani farin doki na ɗaya daga cikin magoya bayan injiniya Muktar da bai samu nasara ba ya ce ba su gamsu da yadda zaben ya gudana ba. Kuma akwai ciyamomi da dama na ward ward wanda ba su ma san an yi wannan zaben ba waye musu zaben su na'am to amma yanzu me matsayin ku akan zaben sai abin da dai yanayin yanda group din mu muka yi deciding amma ba wanda zai ba mu dauki wani mataki akan me za a yi nan gaba tukuna ba sai mun jira abin da su national suka tabbata akan wannan zaben watakila dai a iya cewa har yanzu tana kasa tana dabo akan batun shugabancin jam'iyyar PDP duk kuwa da wannan zaɓe da ya gudana bayan share kimanin shekaru biyu ana kai ruwa rana a kan batun shugabancin jam'iyyar pdp a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria gashe ka Batsari da miliyoyin masu sauraron murya Amurka. Domin fa'are da har da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. don duba tarihin yadda yankin yake a da can mutum ya taso tun daga sokoto ya shiga borno ko daga ilori ya isa yola lami lafiya allah ya kadarci da cewa ni barawo ne mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin su waye sabbin yan bokon arewa bayan gushewarsa a madu bello ta abubakar ta wa balewa sakashin ibrahim sunday awoni mai ta masu da sauransu ku kasance da ni nasiru adamu el hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru ta sai nishaɗi sai ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu duba yadda wasu matasa ke amfani da kuɗin lamuni maimakon su shiga sana'a gadan-gadan sai su yi aure ko ma su kara auren. matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Sambo da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yanya, Gwari Nusa Kumriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. duka wani kamfani ka ga na daya an cima mutum kuɗi ba biya shi ba ba shi tallafin ba ah, kuma ga gwamnati trade money kake fara da money akwai banda trade money akwai da na manta ne mm. sai dai ko su bada kuɗi amma ba sa kama idan aka turo maka kuɗi dubu goma masu cirewa sai cire maka dubu in suka cire dubu goma sai su baka dubu bakwai kaga su rage maka wani abu kuma alhali an turo maka saboda ka yi wani sana'a mai dan daidai wanda za ka yi daidai dan ni kaina na yi wannan cire dama wani din amma da aka cire nawa kudin sai aka bani 7000 kuɗin kaga da kai dubu goma ba kuma alhali an yi ne don a tallafa ma wai masu kananan sana'o'i amma an bi su da dubu bakwai bakwai wannan ai cin hanci ne ba komai ba <laughs> cin hanci ne mana ana ta faɗa da corruption corruption kuma abin da ake ta yi kenan yanzu wato cin hancin baya yi ne da ya kamata kenan wallahi baya yi ni kamar karawa ma aka yi kamar kamfani na na je na trader din nan farmers abin nan inda aka ce da aka ga manoma wa nan mun je mun yi trainer mun yi komai tun sai aka mana interview shiru akwai lokacin da na je na sar helicopter gabaki gaba ki da sai ga wani ya zo shi kuma da complain an mai training ya je ya yi apply ya komai an yi interview kawai sai ya ga sako wai wannan watan za ka fara biyan kuɗinka ko shi bai samu kuɗi ba ce to shi bai samu kuɗi wata da abin nan karshe da ya musu gwamnati ce wasu yin mistake za su rubuta mu CBN ya blocking kaza kaza kaza daga da haka muna zargin akwai cin hanci da yawa a cikin wannan da kabiru abin da ma na gani wasu da suka samu akwai da suka ce sun samu kudin corona naira dubu ɗari biyar sauransu suna murna sun samu amma na ji wannan ma bashi ne an fara ma tura sakonni cewa su dawo da kuɗi. eh to haka ya kamata in dai bashi ne a biya dan a ba wasu misali wannan ba laifi bane ba amma yanzu irin wannan tiradamo ne dubu ɗari biyar na kake magana kaɗi a irawan kasuwan mu za a baka naira dubu ɗari biyar amma za a cire naira dubu saba'in da biyar kuma kai ɗari biyar ake bin gaba ka ci hanjar shigo ciki za su gama kai wasu kuma tan fasin suke cirewa kirki za a ga maka in kayan da asa sunanka an bayar an ba su amma dole zai kaga to babban matsala idan an magana da muke su al'umma Hausawa bayan an baka wannan dubu ɗari biyar din ba za ka tsaya ka je kai tunanin me za ka je kai da wannan kuɗin kuɗin sa haɓaka su ƙaru ba wani ana ba shi wannan kuɗin ma auren zai je ƙara wani ana ba shi wannan kuɗin ma shi ko mota zai je siya auren zai je mana alhamdu kaga wannan ka ƙara kashe kanka kuma bin ka ana bin ne. a saurara a saurara anas Ka ce mutum in ya kara aure ko ya mota ya kara kashe kansa ne kwarai ko alaji ya kara kashe kansa ne kana da mata kana da rufin asirin ka daidai gwargwado ana bashi an ce ya sire kowa yana zuwa da albarkansa ba a ba wani batun zuwa da albarka mutum yana cikin talauci kuma ya je kara aure ai ya kara kan shi wahala ne an ba ka kuɗi kai jari wai sai ka je ka kara aure talauci ya maka yawa ka kara aure a wannan kuma zance ne wallahi wannan zance ne. wannan ba yi ba duka wannan rudu ne amma in dai aka ce in dai kana da hujja ko kana da karfin irke daya ko biyu ko hudu ka yi wannan shine asalin hadisin da ya zo kenan kaga ina ka ce da daya kaga kuma kana da karfin da zaka karo da kuma ka ce kamar su adalci a ka haka za ka yi karuwa in ka kara karo biyu kaga kana musu adalci kuma kana kawo musu abin da ya kamata ba ka cutarwa ba za ka yi karo uku magana a baka dubu in ka ce moto tabbas moto na taimaka ana yin kabu kabu da moto ka samu kudi dan ni na ga masu zuwa aiki masu na dawowa su kan masu da zuwa gida su samu na mai da sauransu yanzu fa yanzu ka da aure eh. Eh. Allah ma fa yace fa fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahidata to ah, da da ke da malami ne ba la kun mina nisa masna wasu lasaru ba amma a ƙarshe Allah yace fa in kiftum Allah ta'dilu fa wahidata in ka san ka ji tsoro ba za ka yi adalci ba to ka tsaya ɗaya akwai matsala jimana jimana a yanzu haka mu duba halin da ake ciki a ƙasar nan yanzu haka halin mu ne mu ɗan arewa for example wai yanzu haka yanzu haka dan arewa yanzu haka for example wai in ka in ka haka ka ga dubu ɗari a maranka abun ne zaka fara tunanin magana aure ne mutum zai fara tunani eh kai fi yara kana da yaya biyar a yanzu haka suna zuwa makaranta school fees din su kadai an ka biya aiki ne ta iya eh, a gidan haya kake kuma sai iya yiwu a gidan haya kake ba planning yana da da za a inganta idan ba koma idan maganar inganta masana'antun nan ah, ina ganin gaskiya idan har gwamnati da gaske take yi sannan mu ma duk nan yawancin mu masana'antu ne idan muke la'akari da abubuwan da irin halin da ake ciki yanzu kaga kidnappers sun yawa duk rashin aikin yi ne idan muka duba boko haram kusan wannan abun shine duk rashin aikin yi ah, sa'an nan kuma akwai abubuwa da yawa wanda suke kawo kalubalen tsaro a wannan lokacin yau idan kana da sana'an yi kuma kana zuwa wurin da kake wannan sana'a baka da lokacin ma da zaka shiga wata kungiya na ta'addanci da har zaka kawo zaka jefa kanka akan wani abu ne wani na da son zuciya kuma a wace Wai sira. Ni magana na ya ce rashin sana'a ne ko me kace? Rashin sana'a ne yana Eh kuma wani da son zuciya. Ni son zuciya. Kuma da rena sana'a. To, duk rena sana'a ne ai. Wani za ka ga yana da jarin dubu goma amma ya rena yana hangen wanda suke shiga manya-manyan motoci. Mutum ba zai zauna yi tireni na sana'an shi har ya kai shi ga ci ba. sai dai yaga wannan ya wuce da babban mota ce kai nima ina so in irin wannan mota kaza dole zai haifar da irin wannan matsaloli dole mutum zai je irin su kidnapping da sauransu wani abu da magana kan yanzu magana da izi kusfa yake magana yanzu haka tabbas rashin sana'a yana ɗaya daga cikin abun da assasa asali mai rashin tsaro ipop kidnapping boko haram banditry a cikin daji for example kana kiwonka gwamnati ta karan kanta bata baka tsaro ban da ya kamata wanda za ta tsare maka dukiyanka shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu aka for example fulani da suke kiwo a cikin daji for example yanzu haka ba fulatani zai iya laifi ɗaya yana ƙaramin laifi to yan sanda an ce ba fulatani aka kawo shi to za ga haba haba suke don me don za su yi kuɗi a kan wannan kes ɗaya haka sai ka ga sun sa ba fulatani ya sai da shanayen shi goma biyar da ya zo ya biya wannan kuɗi da sauransu ga baki daya to wannan shanayen sun asibiti ba fulatani ya tafi asibiti wallahi an samu hanyar da za a ce kuɗi a wurin shi saboda ku ci kuɗin shi sosai ai yana da shanu me yasa to me yasa ake bulatan ya da aka rantse da Allah za ka ji mutum yayi sai ka ga ana kokarin kama shi a ci kudin shi sosai ba ni ma wani abu zo ya faru za a mutaje da yawa irin su birnin kebi su ina ina na ji mutum yana eh. fulatanci, wallahi ana kama mutane eh, saboda ana gani akwai masu fulatanci da su akwai su ne yan ta'adda su ne menene aka ake gani kamar wani ba rashin tsaron nan tsakani da Allah tabbas akwai ɓata gari a cikin fulani ba babu ba ko ba haka ba akwai kowane yare akwai ɓata gari a cikinsu a wani yanzu haka yana ji yana kallo jami'an tsaro lokacin za su su kori shanu mutum su tafi da shi ya zanna bai zai iya jurewa ba za ga annan kowane hali tun da gwamnati ta gagara ba shi tsaro by all means zai iya neman hanyar da zai biya ya tabbata shi ma ya huce haushin shi masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka ni na sura da mai da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ka wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi a duniya wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba. To lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka min saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na ne nake zuwa saka duka saka hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda baya na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a tafin Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka kwamitin majalisar dattijan Najeriya da aka kafa domin yin gyara a kundin tsarin mulkin kasar ta ba da shawarar sake kirkiro wasu jihohi ashirin a kasar inda kuma kwamitin ta ba da shawara ga hukumar zaben Najeriya da ta gudanar da zaben referendum domin amincewa da waɗannan sababbin jihohi wannan shawara na kwamitin majalisar dattijan Najeriya ya zo na daidai lokacin da wasu kuma ke ganin ya kamata a rage yawan jihohin najeriya ne inda ma wasu ke neman a raba kasar sai kuma jaridar da vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar vanguard na cewa akalla 'yan sanda fiye da hamsin ne suka rasa rayukansu a kwanaki 38 da suka gabata a yadda kuma aka kashe wasu 'yan najeriya fararen hula 211 a tsawon kwanaki 38 jaridar vanguard ta bayyana cewa masu garkuwa da mutane sun buƙaci a biya su diyan naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da goma sha biyar akan mutane ɗari uku da ashirin da ɗaya da aka sace duk da a kwanaki talatin da takwas da suka gabata ita kuwa jaridar punch cewa ta yi yanzu haka sabon shugaban ƙasar iran sayid ibrahim resi ya gana da babban sakatare na kungiyar kasashen da ke haƙo fetur kuma dan asalin najeriya muhammad sanusi barkindo a birnin tehran taron nasu wanda za a iya cewa na ɗaya daga cikin tarurruka da sabon shugaban ya gudanar sun tattauna ne akan yadda za a ciyar da kungiyar opec gaba iran da yana daya daga cikin kasashe da ke cikin wannan kungiya ta opec tare da najeriya da kasar saudiya sai kuma jaridar banga jaridar banga na cewa yanzu haka 'yan tawagar wasan najeriya a gasar olympic da aka gudanar na bana a kasar tokyo sun dawo gida najeriya 'yan tawagar dai sun dawo gida ne tare da lambar azurfa guda daya da na tagulla guda daya wa ministan wasannin najeriya najeriya mr sunday dare shine ya tarbe su a babban filin jirgin saman najeriya da ke abuja minista dare ya ba da 'yan wasan musamman blessing oporo dudu da ese burome da suka samu lambobin guda biyu a wasannin da aka gudanar a tokyo inda ya tabbatar cewa shugaban kasa muhammadu buhari yana alfahari da rawar da suka taka a ranar lahadin nan ne dai aka kammala wannan wasa na olympics da aka gudanar birnin paris ne dai za ta dauki nauyin wasan olympic da za a gudanar a shekara ta 2024 ita kuwa jaridar deadline da ake bugawa ta yanar gizo na cewa yanzu haka kasar saudiya ta shirya tsab domin fara karban baki yan umara da za su fara ziyartar kasar domin gudanar da ayyukan ibada na umara wanda za a fara tun daga yau litinin wannan sanarwa dai na zuwa ne watanni goma sha takwas bayan da kasar ta saudiya ta rufe kan iyakokinta babangeji prim murai amurka daga najeriya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana mu kasance lafiya wassalamu alaikum.